'Yan Najeriya sun jima suna ganin tasko sanadiyar ja'in ja tsakanin gwamnatin kasar da kuma dalilan man fetur kan abin da ya shafi biyan kuɗin dakon mai abin da wani lokaci kan kai su ga shiga yajin aiki har jama'a su ga labaita Yanzu akwai alamun samun saukin wannan matsala da yake da dalilan sun ce gwamnati ta fara sauraron kokensu da kunnuwan basira kamar yadda shugaban kungiyar dalalan mai na depo na gusau sirajo yahaya kamba yake faɗa wasu watanni baya mun koka game da ainihin a biyan kuɗaɗen da kwanmu duka mayan wannan aikin wannan biyan kuɗin da ko shine ainihin ƙashin bayansa wanga lokaci kuma muka samu kanmu kuɗin an so biyansu hakikanin gaskiya a haɗun nan da muka yi shine don mu tambayi membobinmu sun gamsu da irin yanayin da suka ga kudadensu to ko masu kasuwancin man sun gamsu da wannan matakin da gwamnati ta soma doka usman abubakar randi shine shugaban kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu a jihar sokoto sun gamsu da irin yadda abubuwan suke gudana kuma a halin yanzu babu wani magana yajin aiki babu wani magana ruhi gidajen mai saboda dama an saurari kokenmu haƙoƙokanmu an fara biyan mu muna nan muna kokari na kawo mai domin al'umma su ci gaba to sai dai wani abu mai kama da hanzari ba gudu ba shine duk da yake masu biyar bashin kuɗin da kwamma sun soma gamsuwa da matakin da gwamnati ta fara ɗauka 'yan Najeriya ba su ga sauyi ba a gidajen mai na 'yan kasuwa sai dai wakili a kwamitin amintattu na kungiyar Muhammad Jega ya ce akwai dalilin hakan. Mutanen da ke kula da farashi su kula da shi can lodin dafot don haka can ne ake samun bambancin farashi ba nan ba. an baka cewa mutum ya so abu ka ce to ya waɗi a'a a yi kokari a yi da din waɗance ni. sa'ad da mu kuma a faɗa muna za mu takaita abubuwa ɗin in Allah so za a bi farashi masana tattalin arziki a Najeriya sun jima suna tsokaci akan tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ke bayarwa har wasu na ganin janye tallafin ne kawai mafita bashir muhammad acida na jami'ar usmanu dan fodiyo na ganin cewa sauya fasalin kamfanin man fetur da gwamnatin kasar ta yi wata hanya ce ta lalaba mafita ga waɗannan matsalolin wata lokacin da aka ce wai mutum iya ya rubuta takarda ya ce wai ya kai yela hamsin ya aiko ma gwamnati gwamnati ta biya shi wani sati ya togo wani wata ya kai guda hamsin a sake bashi ko da aka zura kuɗi sun kai miliyan ɗari uku miliyan ɗari hudu to wannan abu babu lokacin da zai kare in ba maganin wannan abu aka yi ba kawai gwamnati wadda ta dauko da wannan kamfani na mai to ya kasance cewa an tace man nan da sauki an samar da shi cikin gida an tace shi kamar da muka ga yanzu yanzu kaga kamfanin ga na mai ya haɗaka da kamfanin dangote na tace mai wanda da inda na karshen gwamnati bai iya wannan haɗakar to yanzu kaga wannan haɗakar ta yi shine ƙarshen shekara aka tsammanin su har tace mai to haka an ka bashi an ka tace shi aƙalla kaga magana kuɗin ɗauko shi da wata ƙasa a taho da shi kaga babu wannan bisa jirage masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa biyan bashin kuɗin da kwan mai da gwamnati ta soma yi ga dalalan mai ana kallon sa ta fuskoki da dama ciki har da karatuwar lokacin zaɓe gwamnatin take son ta magance matsalolin da ke yi wa 'yan ƙasa tarnaƙi domin fuskantar zaɓe salum alum tamkar abin da ke gudana yanzu a fagen samar da tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya